يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا يمتي من البركة يمتي لهدكم biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Allah muke roƙo ya mana albarka cikin abin da muke karantawa ya sa ya zama hujja a gare mu jiya mun so mu karatu daga aya ta saba'in da bakwai cikin suratu taha zuwa aya ta casa'in da takwas inda makaranta karanta zango na ƙarshe na rayuwar annabi musa alaihi salatu wassalam bayan da Allah tabaraka ta'ala ya halaka makiyansa mun ga kuma yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi ganawa da madaukakin sarki Musa ibn Zafar as-Samiri ya wautar da mutanensa ya afkar da su zuwa ga shirka lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo ya tambaye shi me yasa kai haka yace haka rayuwa ta ta gwada mani ga yadda yi ga yadda yi na dan yi siddabaru sai na samu dan maraki yana ruri sai na ce ai shine gunkin da ake bauta yace kuma karaya ta gwada ne annabi Musa yace to Allah zai kama ka da hukuma shine za a raba ka da mutane kai wannan don neman girma to sai aka yi maka hukumar da za ta sa ka yi hulɗa da mutane inna laka an taqula inna laka fil hayati an taqula la nisa kowa ka gani zaka ce ya hankali kakka taba ne kakka taba ne kuma ana taba shi bala'i zai faru to kaga mutumin da yake son girma amma kun bai iya gaisa da mutane ko yi kusa da shi sai ya jaye jiki kaga ya wahala sannan abin bautan nasa kuma aka ce za a kone shi a sheƙe iskan shi a cikin teku domin a gwada domin a kai ƙarshen shirka ma'ana duk abin da yake fitilar mutane to kawar da shi ake ba a barin ya yasa shari'ar musulunci ta zo da duk abin da yake sa a ja mutane ga shirka sai ta ce wannan abin a hana shi kun ga shajaratul ridwan wata bishiya ce inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa mubaya'a kuma Allah ya faɗe ta cikin Qur'ani sai suka wasu suka dawo suka fara sallah wurin sai da Umar yace aje a sare ta kuma an sare ta a tumbuke ta a cire ta kar a bar komi yace wallahi ina da rai ba a yin shirka cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa a yi shirka kar a bar shi to kaga yanzu mutane da yawa suna zargin hukumomin kasar saudiya ina gidan da aka yi manzon Allah ina wurin da aka yi kaza ina wurin da aka yi kaza duk wa'annan wuraren da an bar su da yanzu ana shirka alhalin ba a bukatar su domin kuma da an bar su da da harami ya kuntata da wurin sallar jama'a ya kuntata me kake zato in aka ce ga gida ga daki ga shigifar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga miliyan hudu sun zo kuma kowa so yake sai ya kai gare ta me zai faru to duk yan kakkai gare ta ka samu me wace lada za ka samu ka shiga ɗakin da aka yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to duk da inda ya zauna ya yi sallah ya tashi ya wuce sahabbai sun hana a je a yi sallah wurin da gangan suka ce domin bai zaɓi wa'annan wuraren don suna su ba wuraren da ya zaɓa ya yi sallah don suna su wuri biyu ne masallacin makka da masallacin madina za ka su ka tasar masu ka je su kuma sai ka ba da izinin a faɗaɗa su sai da na umar ya ce masallacin madina in ya kai ba gadada yana nan da falalarsa da alfanarsa don haka sayyidi abakar ya dan kara gaba kaɗan sayyidi usman ya ja baya ya ƙara faɗaɗawa sarki murad a ƙarni na goma shi ma ya zo zamanin su imam suyuti ya ƙara faɗaɗawa sarki fahad ya zo ya ce kauban wuri ya mayar da masallacin manzon Allah da ƙarin sayyidi abubakar da na sayyidi usman da na sarki murad duk ya mayar da su kamar daidai wurin mihrabin liman ga girman masallacin da ya gina sarki Abdullahi da ya zo sai ya ce shi ma sai ya yi nasa shi ma ya ƙara faɗaɗawa ya kawar da garin madina gaba ɗaya ya inganta yanzu sarki salmanu yana nan yana nan shi wannan shi abin da shari'a ta ne amma ba wai a wasu wurare waɗanda za a rika mai da su wurin kai da komo ba shi yasa duk da yake an san inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma babu hadisi ingantacce ko da guda ɗaya da ya kwadaitar da ziyararsa malaman hadisi sun ce duk hadisin da kaji an ambace ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa wannan hadisin karka yi masa maki da za'ifi kar sa masa bin nan kore kar sa masa baki sa masa rai zero wannan hadisin na ƙarya ne kai tsaye abun da kan yi inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai sanannu a Bukhari da Muslim da sauran littattafai shine la tattakhidu qabri ida kar ku bai da kabri na wurin kai da komai wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughu li duk inda kuke ku yi man salati yana kawowa gare ni don haka in zanna maka duk wanda ya ce a gaidan mana da manzo Allah sai in ce yanzu kana iya wayi salati yana kai gare shi duk wanda ya yi salati duk taron mu duk yawan mu sai Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wannan bai isa ba to shi yasa sahabbai ba su cika kai da komo wurin kabarin suna ta ziyara ba amma kuma ba wani abin da zai hana yi ziyarar illai dai ba a so a karfafa ta don kada ta jawo shirka kar ka ɗauki haƙoƙin Allah ka ba manzon Allah kuma muna ji ana yi ina jin ko bana ne ko wata shekara can baya an share shigifun da ke kewaye da ɗakin na Aisha an tsinci tsofaffin takardu na shekara dubu shekara ɗari takwas shekara ɗari bakwai da sauransu wani yana cewa manzo Allah ka roƙan min Allah ya minka kai wallahi ni ma na taɓa tsinta takarda ba zan manta ba 1989 na taɓa tsinta takarda wata ta yi daga Morocco zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kai ƙaran mijinta da ɗanta wannan takardar na da ina ajiyarta kar kai mamaki wata rana yan todo kaya na a same ta don na zo da ita Najeriya ina dalibta a sudan lokaci so sai aka toshe wa'annan kafaifan aka ce kai ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka ziyara kowane kabari na musulmi yadda zaka ziyara shuhada a Uhud yadda zaka ziyara mutanen Baqi'a yadda zaka ziyara na giginyu a nan Sokoto yadda zaka ziyara na Hubari shehu amma karka ce wannan yafi wannan kowanne ka je kuma karka miƙa masa mukamin ubangiji ma na karka roƙe shi Allah kada yake roƙo wa'annan annal masajid fala tad'u ma Allah ahad kowa ba a kira tare da Allah kowa ba a kira banda Allah to annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya toshe kafar shirka ya kona wannan dan marakin bayan ya kona shi kuma bai bari ko kabarinsa ko gawarsa a gani ba don kan nan gaba yace wani yace ai tsohon gunkin nan ga wurinsa nan ko sai shi dan ba hayya da bai nan gaba kaɗan za mu je yadda da kakanmu to bayan da ya tabbatar da ya musulmi sun shirka sai ce innama ilahukum Allahu allazi la ilaha illa to ku sani ubangijinku shine Allah nan da babu wanda ya cancanci bauta sai shi wasi'a kulla shay'in ilma Allah ya yalwaci komai ga sani kamar yadda ya yalwaci komai gaba da arziki ya yalwaci komai ga mallaka komai nasa ne komai ikonsa ne komai bai fita daga mulkinsa ba musaddasi sai Allah ta'ala ya ce kazalika naqussu alayka أعوذ بالله zalika naqussu alayka min anba'i muka labarta maka tarihin annabi Musa marhala marhala kamar haka ne muke baka labarin abubuwan da suka gabata ko labaran abin ya gabata wa qad kuma mu ne muka baka zikiri daga wurin mu muka baka alqur'ani azzikr Allah ta'ala kira zikir a nan kuma ya kira ki zikir a wurare da dama saboda a cikinsa akwai zikir akwai labarin annabawa akwai labarin abin da ya gabata akwai zikir akwai labarin ubangiji da sifofinsa akwai zikir akwai awamir umarnin ubangiji ku yi kaza kar ku kaza akwai abubuwa masu kyawu masu jan hankali a cikin qur'ani sannan akwai ɗaukaka duk wanda ya riƙe alƙur'ani zai ɗaukaka in ya riƙa don Allah ya ɗaukaka duniya da lahira in ya rika ba don Allah bai a akalla a duniya amma baka rika qur'ani ka tozarta shi shi sa Allah ta'ala ce laqad ati binnan laqad binnan laqad lakum kitaban fi dhikrukum mun ba ku littafin da akwai darajan ku a cikin sa zaka duk wanda ya rike alqur'ani babu shakka zai samu wani nasibi na daukaka a duniya idan yayi don Allah zai samu nasibi na daukaka a lahira amma fa man a'rada anhu shi wanda ya kauda kai da gare shi ya bar qur'ani fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra to wannan kai yana daukar zunubi babba yana daukar kaya masu nauyi a ranar alkiyama khalidin fi suna matabbata a cikin wannan wizru a cikin wannan nauyin kaya suna cikin wuta kenan wa sa'alahum yawmal qiyamati himla kuma zunubi yayi muni ya zamo shine abin da suke dauka a ranar alkiyama wannan ya nuna kenan kowa zai ɗauki aikinsa kowa yana tarayya da kayansa ne a alkiyama wanda ya zo da kaya masu kyau ya ji daɗi wanda ya zo da kaya masu muni kuma ya wahala kuma zai je da kansa ya ajiye a auna masa wace irin rana ce wannan yawma yunfakhu fi sur ranar da ake busa a cikin kaho domin mutane su tashi za mu yi bacci mai tsawo na dubai ban shekaru idan muka gama sai Allah ta'ala ya ya umarci Israfilu ya busa kaho busa ta nawa kenan busa ta biyu domin ta ɗaya to ita ce za a mutu gaba ɗaya duk wanda yake da rai zai mutu wannan kuma wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa ranar da ake tashin nan za mu tashi kangararru masu laifi yau mai izin a wannan rana zurkan wato masu muni ga fuskarsu sun yi duhu ga fuskarsu sun koma mislu zarqa wato bulu ko abin nan kore azraq akramaka Allah eh bulu ne eh, amma akwai fassarar da muke ta gida wato ana sife fuskarsu da abin da ke cikin zukatansu da irin wahalar da suke cikin bahaushe ya ce labarin zuciya to kowa ka gani da fuska tilin tilin ya murtuƙe ta ba sai an tambaye ka baransa baya cikin daɗi kowa ka gani yana ta annashuwa yana ta far'a bai iya rufe baki yana sakin idanu yana murna walƙiya na bayyana ga fuskarsa ba sai ka tambaye zuciyarsa yana cikin nima da jin daɗi to a ran nan bakin cikin suka fuskar su yake bayyana ya ta khafatuna bainahum Allah ya ce suna raɗa a tsakaninsu in labistum illa ashara shi wai ko mun wuce kwana goma can duniya suna raɗa wani na kus kusa da wani anya wai rayuwar duniyar nan ta wuce kwana goma Allah ce na hannu nahnu ma ya yaqulu mun fi su sana abin da suke faɗa Idan idh yaqulu amsaluhum tariqatan wanda ya fi dan dama dama cikin bayanin cikin su zai ce illa bistum illa mai ce kai wuni guda ne an kai duniya to a wata sura Allah ta'ala ya bayyana cewa ma wani ma zai gaba kai wani wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimun ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun a ce shi wai duniyar ne ta'awa guda ce ita awa guda duk an nade mashi ita ta koma wato kaset na awa guda kuma gaske duk duniyar haka take haifuwarka an haife ka ka tashi ka girma ka shiga makaranta ka gama ka samu aiki ka samu ɗan kuɗi ka gina gida ka samu dama ka yi aure ka haifi ƴaƴa shikenan ka zan babban mutum daga nan sai ka tsufa sai yara suka zo suna hidimar ka daga nan ka faɗi baka da lafiya sai ka mutu malami su gaira sa'a awa guda ce duk awa duk kasar ɗin kowa haka yake yasa can illa bistum illa ashara wanga kuma ya ce eh, illa bistum illa yauma wannan kuma ya ce ma su gaira sa'a sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam tun muna duniya ku fahimce ne kun fi duniya ka annaka gharib aw abiru sabi kamar bako da ya zo ga wuri yayi lalura ya koma sai share wuri ya mai da wuri gidansa aw abiru sabi ko mai tsallaka titi daga bangaren dama zuwa bangaren hagu suka ce an haife ka za a yi kiran sallah amma ba za a tada sallar in ka mutu za a yi sallah amma ba za a yi kiran ba wato da tsakanin kiran sallah da ta da ita ne kai rayuwa illa bisum illa yawma ma labisu ghaira sa'a da tsakanin kiran sallah da da kama ne ka mutu kai rayuwa haka kai da shi yasa wani mai hikima yake cewa waladatka ummuka yabna adama hmm? waladatka ummuka eh a'a ولدتك أمك تو باكيا والناس حولك ضاحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ko da aka haifa ka kuka dai kake gida kuma buɗe ake ana murna an samu ƙaruwa to yi kokari cikin dan wannan lokacin da za ka rayu ka yi aikin da in ka mutu su ko suna nan suna kuka kai ko kana ta kana kaikatar dariya kana murna kana jin daɗi amma fa me da determine jin daɗin ka shine rayuwar da kai aikin da ka aikata na. aljibali fa. عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال suna tambayar ka duwatsu ko idan sun tambaye ka ya za a yi da duwatsu ka ce za a mutu ka ce in an mutu za a taso ka ce za a yi alkiyama to ya za a yi da duwatsu fa qul yansifuha rabbi nasfa gaya musu Allah zai narkake su narkewa Allah zai zai wato aini zai dandake su ya sheke su ya mai da su iska latifa balaghiya ilmiya wa yas'alunaka 'anil jibali faqul me yasa sauran tambayoyi ba su da wannan faru wa yas'alunaka yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqit yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaq ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها دك عند ألا يسي سنتا بيا tambaya وفاء kawo fa'un ba to me yasa ne kawo fa'un ربي saboda nan akwai tazmini na sharafi akwai ma'anan sharaɗi an ai in yas'aluka anil jibali qul yansifuha sauran tambayoyin sai da suka tambaya aka ba shi amsa yanzu tun ba su tambayar ba kace za su tambaye ka to idan sun tambaye ka fa qul yansifuha rabbi nan kaga nan dole jawabu shar ya zo da faru kaga ashe kenan wani lokaci tun ba a yi tambaya ba amsa ke zo ma annabi من الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ba za a yi mamaki idan sun tabbai manzo Allah duwatsu ba domin baka san wata ƙasa wadda take Allah ta'ala ya wato cika ta da duwatsu kamar makka ba in ba domin kimiyyar zamani da aka samu ana sassaƙar duwatsun ba da zaka ba ta ko zauna da aka suka ce to in kace za a yi tashin to su waɗannan duwatsun ba domin su a gurin suna ganin ba yadda za a yi duwatsu su bushe har suna ta wala khalidan illa aljibalar rawasiya ba abin da zai tabbata in ba duwatsu ba kowa zo zai gan su nan ya mutu ya wuce ya bar su nan ƴaƴan su zo su mutu su wuce su bar su nan har abada ba za su bushe ba sai la ce fa qul yansifu rabbi nasfa kace ubangiji na zai darkake su darkakewa za a nike su gaba daya فيذرها قاعا صفصفا ألا يبرس فقو مبيسنسي فقو ميسلبي فقو واندباء لا ترى فيها إوجا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت باب هوا باب غنغنا باب تلو باب رأس باب قنا نيك ايه الله تعالى زي نيك sannan ya narki duwatsu sai zan babu tudu da rafi a duniya yau idan ya tabi ona da'i wa la'i wa jala Allah ke sannan ne mutane za su bi mai kira za a busa usur aran nan ko mai kiran nan za a bi shi la'i wa jala babu kwana ga kiran babu ƙarya a ciki wa khashi'atil aswatu lirrahman a nan muryoyi sun duka ma ubangiji mai rahama fala tasma'u illa hamsa baka jin komi banda tafiyar kafa kowa bai iya cewa kala a rabu likulli mir'in minhum yawma idin sha'anun yuhu sarki da talaka da mawadaci da marashi da maza da mata da iya da bayi da da kowa da kowa da annabawa kowa shiru yake a fala tasma'u illa ham tafiya kafa ɗaya kaji din din din din kowa gudu yake a amma fa muna fatan samun rahamar Allah a wannan rana muna kyautata zaton Allah zai ji kanmu saboda me saboda yake wa khashatil aswatu lirrahman bai ce liljabbar kamar yadda nan gaba bai ce illa man azina lahu ar-rahman kuma a cikin ranar kita al-mulku yawma idin al-haqqu lirrahman yawan maimaita sifar rahama a wannan ranar ya nuna zai ji kanmu Allah muna godiya gare ka shi yasa Annabi Salatu alaihi ce ubangiji madaukakin sarki yana da rahama mulmulalliya sai da ya kasa ta ɗari ya ɗauko guda ya aiko duniya a cikinta ne tantabara take renon ɗiyarta a cikinta ne kaza take sanya 'ya'yanta cikin fuka-fukanta a cikinta ne akuya take ɗaga ƙafarta in ta taka ta jiɗiyarta duk wani tausayi duk wani jinƙai duniya da ka taɓa yi ko aka taɓa yi maka ko wani ya yi ma wani ƙarƙashin rahamin nan guda ta Allah ce ko da ko ka ga kadangaru sun taru ne ka ɗebo 'yan ruwa ga kasko ka aza musu don tausayinsu to cikin wannan rahama guda ne to ranar alkiyama Allah zai sako sauran rahamar 99 gaba dan me da ba za mu yi kaunar samun rahamar Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah arhamu bi ibadihi min min alwalidati bi waladiha wallahi ubangiji ya fi jinkayin bayinsa fiye da yadda uwa take jinkayin ɗanta shi yasa wani bawan Allah da ya zo mutuwa uwarsa ta fashe da kuka daga cikin magabata sai ce umma me kike wa kuka ta ce halin da ka shiga ciki da tafiyar da ke gabanka inda ka fuskanta shi kake bani tausayi sai ce saboda Allah idan kina da wuta kina da aljanna ina za ki sani ce aljanna Ya ce kina iya jefa ni wuta alhalin kina da iko baki jefa ni ba Ta ce wallahi wa. Ya ce to Allah ya fi tausayi na fiye da ke kuma ya fi sona fiye ka ji mumi a lokacin da ya kamata a ji tsoro sannan imani yake aiki sa ana son mumini ya zaina da siƙa da Allah game da kun ba a so ya yi kwanto gaba ɗaya fuka-fukai guda biyu ne sai na umar ya ce wallahi da Allah zai sa mala'iku su yi kira duk duniya kowa sai ya shiga aljanna banda mutum guda ya ce wallahi ina tsoro ya zanni ne da Allah zai yi sa mala’iku su kira kowa zai shiga wuta banda mutum guda ya ce wallahi ina zafin ne zai shiga aljannan fuka-fukai biyu ne alkhaufu warrabe ya da'una rabbahum khaufan wa tsama'a wa min ba razaqna kana min shukur za kana tsoron Allah kana kaunar Allah kana saunar azaba kana fatan rahama kana kallon alkhairanka kana dan waigawa ka tuna laifinka sannan kuma in alkhairan naka suka taru kai tunanin nusu sai ka ce a ah, to nawa ne Allah ya karba a cikin sai ka ce to yanzu azumi na nawa ne nake yi yanzu a rayuwata yanzu irin shi mallam abubakar gashi na na hamsin da nawa ne Allah jikin mallam a'a sun fi hamsin azumin da kai sun fi hamsin ko ba su hamsin ko bai son a da tsoho na eh? <laughs> to ire-iren ku dai ku masu sha bakwai ashirin sha biyu kowannen ku ya lissafa sai ga akalla ina da azumman da duk wanda ya shekara goma sha biyu yana azumi na ramadan ma'ana ya shekare gaba ɗaya yana wuni da yunwa saboda Allah kuma wannan wunin zai nisanta shi da wuta tafiye shekara saba'in sau ɗari uku da sittin da sau ɗari uku da sittin shin don Allah wanda yake wannan tunani yana tunanin shiga wuta amma kuma sai da ce ta cikin sunan Allah ya karba irin su mai girma ka tuka daga hajji haji ko wace shekara ila shi ma yanzu yana da talatin da biyar ko arba'in a ya wuce mu da ni ila yana da arba'in sai ce kowane hajji satifiket ɗan aljanna sai ya tuna cewa satifiket arba'in sai ce a ah, to kuma nawa ne Allah ya karba a cikin to kaga kenan bai da haufi war raja haka ake son mumini ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi amfani da wata dama ana yaƙi an zo da abin nan an karkashe mutane wasu kuma sun faɗi cikin jini kwance ba su iya tashi sai wata mata ta zo gigi ce ga manzo Allah ga mai sabai duk bata damu da su ta je ta duba waɗannan gawawwaki ta duba waɗannan can sai ta ga wani saurayi kwance yashe some bai san inda yake sai ta cicciɓo shi ta rungumo ta ɗora ga ƙirjinta sai wata irin ajiyar zuciya ta gode ma Allah ce bai mutu ba sai manzo Allah ya ce ku kalli wannan mata kuna zaton tana iya jefa shi wuta da gangan kace manzo Allah ba shi wa yace to Allah ya fi ta tausayinsa Allah ya fi sun mu fiye da yadda iyayen mu suke sun mu ya fi jin kayin mu fiye da yadda iyayen mu suke jin kayin mu sai ne ta ah, to haka ne kuma a haifi mutum da haifuwarsa Allah ya kashe uwarsa sai ce watakila tausayin ke wani ya yi irin wannan magana sai can wata rana ya zo fada wani sarki ya ce lalle wannan Allah ya ɗaukaka shi sai aka ce ka tuna wanda ka ga an mutu an bar shi sai ce aka ce to shi ne Allah ya kawo wannan matsayi da uwarsa na duniya da ba za ta bari ya kawo ba za ta yi lelensa ta yi sagarta ta lalata shi ta hana shi kaiwa ga wannan matsayi da Allah ke so ya kai shi sadaka duk abin da Allah ya gyara ne Allah ka ba mu ikon ganewa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman kun ga can yace wa khash'atil aswatu lirrahman nan kuma yace yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu rahman a wannan rana ceto baya amfani sai ga wa illa man azina lahu rahman sai ga wanda Allah ya yi masa wanda ubangiji mai rahama ya masa izini wa radiya lahu qawla kuma ya yarje mu magana kenan ana ceton ko ba a yi ana ceto duk duniya ba wanda yake ba a ceto sai mu'tazila ana ce su ta kai kowa aikin sa kadai zai amfani shi a na wani na yi amfani shi kuma qur'ani ma ya tabbatar da wasu nau'i na ceto domin Allah ta'ala ce wallazina amanu ko allazina amanu ko wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum wattaba'atkum dhurriyyatuhum biiman lidai alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu امرئ bima كسب رهين kafin ya faɗi cewa kowa jingine yake ga aikinsa sai dai faɗi cewa wanda suka yi imani zuri'ansu ta bi su da aikin kwarai za mu riskar da su zuwa gare su uba zai yi aikin shiga aljanna da ya kasa wannan aikin amma Allah ya riskar da ɗan zuwa gare shi ko kuma ya samu aljanna ta ƙolin can kusa da annabawa da ya zama yana kwatas da ƙasa ƙasa Allah ya masa promotion albarkacin ubansa haka shi ma uba ana masa promotion albarkacin ɗansa kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin makarancin qur'ani cewa za a ce masa iqra wa rtaqi wa rattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha ce wa yuta ash-shafa'atu li 70 min ahli za a ce maqari mahaddacin qur'ani a ce to fara tilawa in hizo 30 gare ka inda sun ka tsaya nan za ka tsaya kana yi kana ratsa kwatas kwatas cikin jiragen saman aljanna kana tafi kana tilawa zuwa ɗaya kake kana ganin gidaje na ƙarin mukamai duk inda ka kai yahi inda ka wuce inda duk tilawa ka ta tsaya inda duk har da ka tsaya sai a ce to nan ka yake sannan a ce to an baka ce tun su saba'in a gidan. kai jama'a duk za mu shiga aljanna insha Allah illa man azina lahu arrahman da rahmar Allah duk za mu shiga aljanna to kage ni ma da tino a gare ni gidan kusan takwas to kage in an ba kowane su saba'in ni dai na san mai yawan zunubi ne amma dai ba kowane su saba'in suka yi ta lalabe suka yi ta lalabe ai ba zai yi zama faɗuwa insha Allah <laughs> to kai ta kokari ayin ku sa da shi alqur'ani Allah kai muna albarka Allah ta'ala ya ya'lamu ma bayna aydihim kenan anan ya faɗi sharuɗan ceto illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla sai wanda Allah ya yarje ma yayi masa izini ya amince da abin da zai faɗa don haka babban shar'i ga ceto shine Allah a iznullahi lishafi wa ridallahi anil mashfu ya zama wanda zai yi ceton Allah ne ke tafi kai wanda wasu ke zato cewa suna da shehunai ko malamai ko uwayen gida ko shugabanni waɗanda yan an ji lahira ɗebo su kawai za su yi da suka ga dama wannan kuskure ne iznullahi nishad. sai Allah ya yi izini ga wanda ya ceton sannan wa ridallahi anil mashu shi wanda aka wace tun ba yadda ya ga dama zai yi ba sai wanda Allah ya yarda ko za a ceto to kaga wani shi cewa yayi shugaban ƙasar Faransa wanda bai taɓa wa Allah su juda ba zai shiga aljanna saboda ya tarbi shehin su airport wani shugaba na Najeriya kuma da aka yi can baya wanda bai taɓa wankan janaba bai taɓa alwala bai taɓa cewa sami Allahu liman hamidahu ba shi ba yake babu shakka wuta ba za ta ci shi ba saboda da shugaban su ya zo Najeriya ya ba shi kuɗi ya ba shi Najeriya pounds a lokacin ga wannan shirme ne shugaban zai iya yin ceto idan yana da imani da martaba da zai ceto amma da sharaɗi biyu Allah ya yi masa izini ba shi ya yadda ga dama ba kuma Allah ya gwada masa waɗanda ya yadda da su ya yi musu ceton ba shi ya zaɓi duk wanda ya ga dama da ya tarbo shi airport ko ya ɗauki famfamman Najeriya ya bashi ba sannan ke ya lamu ma bai na yadihi ma khalfahu Allah ya san abin da ke gabansu ya san abin da ke bayansu wala na bihi ilma su ba su iya kewaye ilimin ubangiji baka kana iya sanin sufofin Allah amma baka iya sanin hakikanin Allah kana ya sanin duk abin da ya gaya maka game da kansa da sifofin ɗaukaka da girma da daraja amma ba ka iya sanin hakikaninsa wala yuhitu bi ilma amma kuma za mu gan shi ranar alkiyama da ka duk mai son Allah a ransa sai kwantar da hankalinsa zai ga Allah Allah yana ganuwa amma dai ba nan duniya yasa da annabi Musa ya so ya gan shi aka ce a'a lantara ba dai nan ba to gara shi nan tsuri sina ne shi zo ala sallallahu alaihi can fada yake amma shi ma bai gan shi ba duk da yake sabai sun yi sabani akwai da suka ce ya gan shi amma dai raba gardama shi ne Abu Zar yace ni na tambaye shi ka gan shi yace ban gan shi ba ya raba gardama ce nurun anna ara yace haske haske ina ya zan gan shi wato haske ke shamaki tsakanin ubangiji lau law kashafa عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه من تهى بصر إليه بصر من الخلق في حديث رؤيا سنة نفس كلة تفن حديث البخاري لمسلم لسورانس وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم

sun duƙufa sun saraya sun karyu lil hayyil qayyum ga Allah rayayye wanda a tsayayye wanda shi baya mutuwa wa kad khaba man hamala zulma hakika duk wanda ya ɗauku zalunci ya zo alƙiyama da shi to ya rukushi ya lalace wa man ya'mal min as-salihati huwa mu'minun shi ko wanda ya aikata ayyukan kwarai alhalin yana mummuni fala ya khafu zulman wala hadma wannan baya tsoron azalunce shi ta hanyar ƙara masa zunubai haka baya tsoron azalunce shi ta hanyar rage masa lada wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa nadha'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibi don haka duk wanda ya zo da aikin kwarai ko ni karancinsa ko da murmushi ne sai ya ga ladansa duk wanda ya zo da laifi ko ni karancinsa to zai ganshi sai dai rahmar Allah sai masa shamaki tsakaninsa da shi wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya Allah ce to kamar haka ne muka saukar da littafin nan balarabi gashi abun karantawa wanda ana karanta shi da harshe mafifici shine larabci wa sarrafna fihi min alwa'id kuma muka jujjuya hanyoyin kaci a cikinsa la'allahum yattaquna don su ji tsoron Allah wani lokaci sai a zo da wasu sunayen Allah wallahu azizun zuntiqam duk mai hankali ya ji wannan sai ya razana ghafir dhanbi wa qabil at-tawb shadid al-iqab da an ce Allah shadid al-iqab ne hankalinka zai tashi wani lokaci kuma sai a baka labarin al'ummomin da suka gabata da yadda aka wargaza su bayan sun ƙyala Allah sun ƙi manzannin Allah wani lokaci a gwada maka irin yadda zunubai suke jawo maka masiba wani lokaci a baka labarin tashin kiyama wani lokaci a faɗa maka yadda ake tsallaka sira'i wani lokaci a faɗi ta wutar jahannama wani lokaci kuma sai Allah ta'ala wato ainihin ya kwatanta maka irin yadda za a yi tsayi a farfajiyar alkiyama yau mace za'u kullu nafsin abin nan يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل murdi'atin amma أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد شيء وصرفنا فيه من الوعيد من جد يا وعد إلي إلي قوة إلي من القرآن shi yasa in aka zo ana tafsirin qur'ani wani wuri ka ji daɗi wani wuri ka ji tsoro wani wuri ka yi nishaɗi wani wuri ka ga matasa suna kabbara ba ba ka ba wani lokaci kowa ya shu shi ne wasu mun jujjuya ba wa'azi iri guda ba inda qur'ani iri guda ne da ba za mu ji daɗin sa ba ضد da القرآن alqur'ani kaga iri iri kaga nan an dauko ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قاشنا أنا تفي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما كاغانيكو كاغينا دبن منشي دا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن كجولوا لكم سكا أنشي ويل للمطففين الذين إذا ابتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ونولك ستي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا wato an jujjuya sauti an jujjuya murya an jujjuya karatu an jujjuya wa'azi saboda wanda ya maka tasiri yanzu in an jima kun wani daban zai sake maka tasiri duk wanda yake karanta qur'ani zai cimma irin wannan wa sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaqun mun jujjuya wa'azi mun yi kala kala domin su ji tsoro Allah saboda ka ya kai mai wa'azi kare zan kullum wa'azin ka iri guda ne wani shi kullum bai da aiki sai magana aure gaban duniya ba a ce awa ko kowa ba sai mata ko ba haka wani shi ko kullum fada'il falalan sallar duha falalan zikiri bayan sallah falalan kaza falalan kaza shi gaba ɗaya ba magana aqida wurin ba maganar azaba ba maganar barin zunubi shi ko wani kullum wa'azin sa tashin kiyama kamar kamar an ce kar mu tafi kasuwa to ana so wa'azi kai wannan yau kai wannan shi yasa muke jin daɗin tafsiri saboda shi mausu'i ne encyclopedic approach ne da shi wato yau yayi nan gobe yayi nan jibi yayi nan sai yasa dole ne kullum ka zo ka ji wani abu daban da wanda ka jiya jiya ko shekaran jiya aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma alqur'ani ya sanya musu fadaka da wa'azuwa da yin da'a zuwa ga Allah da aikata ayyukan alkhairi to haka kasancewa alqur'ani balarabi babban ni'ima ce babban falala ce da ba balarabin qur'ani bane da irin fasarorin da muke masa ba za mu iya kuma nan gaba za ku yi taji muna tafitar da ka'idodi na tafsiri ka'idodi na yin qur'ani amma na san da yawan ku ɗaliban ilimi ba rubuta kuke kuma kuna manta jiya mun kawo wata ka'ida kullu fi'lin mudari'in majzumin bilam masbuqin bi hamzatil istifham mhm. eh fa jawabuhu fa jawabuhu amma kuma ai ba haka cikin ka'ida yake wannan sharhi ne nayi cikin ka'idar ba haka yake ba cikin ka'idar shine fa mudari'uhu yanqalibu ila madin eh wa madha eh wa nafyuhu yanqalibu ila isbat ahsan tabarakallah ko mun ka misalai da yawa na ayoyin alqur'ani alam nuhlikil awwalin bala ahlaktum alawwalin ko ba haka ba alam naj'alil arda kifata bala ja'altumul arda kifata alam nashrah laka sadrak bala sharahta lahu sadra to za mu yi ta kawo muku irin wannan ka'idodi inda kuna rubuta su za ku fa'idantu da su wani ba Allah da ya tattara su da yawa shine Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala ya samu suna al-qawaid al-hisan fi tafsirin qur'an idan mun gama azumi ku tambaye ni in karanta muku wannan littafi in kuna so fa in kuna so akwai shi ni ina da shi kasuwa ma magana ta kare mace ta ce da uwan miji shegiya Allah ramma sai Allah ya ce ta'ala Allahul malikul haqq ubangiji madaukakin sarki wato ya daukaka ya tsarkaka daga abin da munafukai ko kafirai suke sifaita shi da shi almalikul haq shine sarki na gaskiya duk mai sarauta ba shi ba sarauta saragaggiya ce kuma mai ɗan lokaci ce an san sanda da ba a yi ta ba kuma za a ga sadda bayanta duk ka rika mukami wata rana sai ka sake shi wata rana wani sarki ya bushe iska yana jin daɗi yana murna sai ce kai amma duniya tana da daɗi in ba don ana mutuwa ba wani malami ce Allah ya taimake ka ai mutuwar ta kawo jin daɗi sai asha ya akai haka ya ce Allah ya taimake ka inda ba a mutuwa da ba kawo kujerar da sai ce to kuma gaskiyar ka <laughs> al-malikul haq guda ɗaya ne shi ne wanda mulkin sa baka ya tsallake shi amma komai faɗin mulkin mai mulki in kawo jirgin sama za je inda baya mulki wani ma in ka samu marsanbi mai karfin gudu cikin wasu yan awanni sai ka wuce mulkin ko ba haka wani wani da dincen babur bu za ka tsallake mulki wani ma da keke sai ka wuce ya kai mulkin sa ah, to mai an ku ko da kaba kana tsallake ba mai ango shi ya ko ba haka to kowa na da limitation ga mulkin sa limitation na wuri da limitation na lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ne wata rana babu shi wata rana kuma in akwai shi baya da amfani da yawa abin da ake yi akwai masu mulkin da yanzu haka mulkin su suna ne amma wasu ne ke zartar su suna can kulle ana jinya amma da sunan su ne sarakunan wasu na nan suna zartar da al'amura to almalikul haq sarki na gaskiya shine wanda mulkin sa baya da farko kuma ba zai kare shine wanda mulkin sa baya da iyaka Shi ne wanda komai yana karkashin mulkin sa kuma ba abin da ke iya fita daga mulkin nasa wala ta'jal bil qur'an manzo Allah kada kai gaugawa wajen karanta qur'ani lokacin da jibril yake maka takara qabla an min qabla an yuqda ilayka wahyu tun gabanin a gama saukan maka da wahayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin shauƙin ilimi idan jibril ya zo yana ya ayyuhallazina amanu kafin ya gama shi ma ya ayyuhallazina amanu kada ya manta jibrilu na faɗi shi ko yana sharba ta kace wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kada kai gaggawa sharba qur'anin tun ba gama sukar kai shiru ka saurara inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana da karantawar da hardar da fassarar dun namu ne ka saurara kawai thumma inna alaina an taqra'a in ji imam bukhari mun daukar makan mu da an karanta zai shiga zuciyarka da haka zaka har da shi ku dubi annabi sallallahu lokacin da babu takarda babu alƙalami ya tashi cikin dare yana sallah gidan maimuna shi kuma ibnu abbas ya zo gurin innarsa yar uwar mahaifiyarsa ce sai ya tashi ya ji manzo Allah ya kabar sallah sai ya bi shi yanzu Allah ya fatiha ya gyara ya gyara abin nan ya dawo hagu manzo Allah ya maida shi dama ya rungume hannu manzo Allah ce wala dallin ibn abbas ya ce amin cikin kuzari da nishadi za a yi sallan dare manzo Allah ce alif lam mim ibn abbas ya ce kadai ba karace zai dauka ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب manzo Allah ya ci gaba ya ci gaba ya ci ta wallahi kila fa sai aya ɗari ba aka zo manzo Allah ya aya ɗari ya wuce ɗari da hamsin ya wuce ɗari biyu ya wuce ɗari biyu da saba'in ya wuce ɗari biyu da tamanin da yana ta mutsutsula da ƙawamu yaro ne dan shekara goma da ya ga kai ƙarshen bakara yace wai yayi wani nisa manzo Allah zai ruku sai manzo Allah sai bismillahir rahmanir rahim bai yare ibrar da sai tsallaka sai ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ittaqu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna allaha kana alaikum raqiba ibn abbas ya ce ko na shiga uku aka yi nasai aka kare aka dawo aka yi ma'ida aka yi ali imran aka aka koma aka tsallaka aka yi ma'ida can sannan ji manzo Allah ya ruku ya ce wallahi manzo Allah ya yi ruku'i kusan nisan tsayi ne ya taso ya koma tsayi kusan kwatankwacin ruku'i ya ta yi sujuda kwatankwacin shi yasa na Aisha tace kana ya al-layl hatta ta tatafassara qadama manzo Allah ya kasance yana tsayo da har sai kafafunsa sun tsatsage to kaji irin tarawihin da yayin ta ba ta hajji can Kaduna da Abuja na jo suna ta gardan dani wai yayi tarawih don me za a yi ta hajji don ba irin tarawihin manzo Allah akai inda za ka irin tarawihin manzo Allah kai ma ko an ta kauce raka goma sha kuma za ka iya ba don safiya za ta waye babu sahur manzo Allah yayi irin wannan kiyamul layl da sabbai sai da suka ji tsoron ba za su samu cin sahur ba haka da sallamawa da gaugawa kowa ya koma gida ya dan kurba kunu ya ci da bino ya sha ruwa ya dawo masallaci aka yi sallar asuba ji maza mu duk da ka suka cika masallaci manzo Allah yayi da yayi biyu uku da ya leko ya san su sai ya koma ya ci haba in muka ci gaba ka ai Allah zai ce to shikenan ta zarce kuma mun wahal da na baya don ba za su iya ba tsakani da Allah mu yanzu ko wannan wani fa wallahi na taɓa tarayi wani sun manazar shi sun manazar Allahu akbar eh yanzu haka sun abasa wa basar Allahu akbar wala dallin irin masalatan ba abe ta fi ille ya ce wala dallin sai ce sai ce sun adbara wasu stakbar na akbar to ko ita wallahi sai ne musu soya ko ita wani da yayin shayin gudu zai to kaga inda an dauko mana waccan tarawa akwai wahala yawa wannan aya a cikin ta sai Allah ta'ala ya ce manzo sa kada ya gargawar sharbar karatun da ake masa a'a ya bari Allah ta'ala da kansa zai shigar da shi a zuciyarsa wanda wannan yana karantar da ladubban ilimi cewa na farko dai ka zan mai shauƙin ilimi mai son karatu mai zuwa wurin da ake karatu don kaga ɗaukar karatu ta sa aka ce masa saurara saurara ko ba ka sannan mai ladabi ga malami mai karantarwa wani ana cikin ana cikin tafsiri zai jeho tambaya mu mun kashe wannan yanzu ma bai gidan mu Allah ya gafarta masa yana cikin karatu ake katse shi mal bakar gumi wani ba ce kai mallan kai kure sai ce to kaka abin shi ke sai a wada mai shi gyara yayi wata magana wani ya ji ta yi wani ya ce mallan kai ridda sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yanzu na dawo musulunci sai mu ci gaba an wuce wannan zamani mu yanzu kowa bai wani wannan iskanci wallahi ba a fara yanzu in wata tambaya harara ɗaya da zan maka ta ishe ka ko in sa a fitar da kai masallaci to ladabin ilimi shine ka natsu gaban malami ka mai da hankalinka gare shi ka saurari abin da yake faɗa ka bari sai ya kammala bayanin sa in akwai abin da baka gane ba sannan ka tambaya inda shine ladabin ilimi amma malami yana magana kana jefa masa kalma yadda ka ga dama ko kai wani wawan zama Sheikh Abdullahi dan Fodi Allah ya sai ce wajlis julusal mutawadi'ina wa la takun jabbirina in ka zo wurin karatun Qur'ani ko inda ake karanta abin da ke dangantaka da Qur'ani kai zama irin zaman masu tawalu in kana kallon sunna TV wani lokaci wasu makarantu sai ka ji tsoro irin zaman da ake mu ba mu bari ayi mana shi anan ko gintare muka ga mutum ya zamu ce ya tashi da babu wayewa a babu mutunta ilimi a ciki kai babban mutunta ilimi ma a ganka da littafi kare zan saurare kawai kake da kunne idan ka cika ɗalibin ilimi ma to ga littafin da ake karatu ga exercise na rubuta fa'idodi na rubuta wasu abubuwan da ba a cikin littafin su in ka je sahaba san ta ka ɗauki littafai na da na karatu da su duk wanda ka diba sai ya wahalar da kai amma ni a wurina shine ilimi ibn al-jawzi yana ta alkitabu la yabidu hatta yaswad littafi baya haske sai yayi duhu ma'ana sai an cika shi da ta'aliki da ka yanzu ka ɗauko tafsiri na ko ka ɗauko riyadu salihin ko ka ɗauko siyar ko ka ɗauko tafsiri ibnu kasir ko ka ɗauko muzakkirat usul al-fiqh duk littafan da ne karatu za ka isko na cika su da alƙalami su yan nefa sun sallar da bai ilimi ana ɗauke wuta ana cikin karatu mu ma ai mun zo ga ayar da muke son tsayawa tafsirin ta ne mu kammala ba to ya za a yi kenan ku ci gaba kuma abin ban tsoro da ban mamaki an sace mana janareta jiya Allah kai mana sauƙin wannan lalura wannan shi ke nuna level ɗin wato raunin da yake cikin al'ummar musulmi sata cikin watan azumi kuma a masallaci to kowane ne ya saka da zuka ga ya hana kammala karatu yau yadda ake so sannan gobe ma ba sai da zamu yi da ke sha ba za mu watsi ba sai mun su yi haka ne ko ba haka ba Allah ka ba mu iko to bari ko da babu rikodin dai ita ayar karshe abinda Allah ta'ala ce wa qur rabbi zidni ilma in so mu dan shi fida magana ilmi ne saboda magana ilmi ne ta zo eh Allahu akbar kabiru gombe sakkwato malam buhari banza ya buɗe asusu amma da naira dubu saboda haka yan uwansa masu dubu dubu an buɗe muku kofa idan mun rufe karatu za mu rufe sannan a yi saba wadda ƙasa za a yi alfi kamar Allah shi a gaje ni ban sani ba ko na kai can Allah ya ce wa ƙun rabbi ilmi ka ce ubangiji ka ƙara mini karatu ka ƙara mini ilimi malamai sun ce an duba cikin Alƙur'ani. ba a ga abin da Allah ya ce zo sai nemi ƙari in ba karatu ba a ce nemi ƙarin kuɗi ba ba a ce nemi ƙarin ah, matsayi ko sarauta ba ba a ce nemi ƙarin yawan iyali ba duk wani jin daɗi da ɗaukaka ba ce nemi ƙari ba amma ce nemi ƙari ilimi saboda ka ilimi shi kaɗai ne abin da baya ƙarewa kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangiji sa kullun cikin kara masa ilimi ake to ya Allah ka daɗa ilimin mu ka yawaita shi ka sami albarka ka sa ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan mu zan miƙe tsaye don samun sayan wannan janareta wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk